أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تشتركي لا شدة أسين كراتمنا أمثية السيوبي إن شاء الله أيو أشرين دوات الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أمين تقول 36 wannan rana ta yi daidai da tara da watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya a muna cikin mabhasin alhadithul hasan ko a kafin mu fara baran ɗan yi musu tambaya a kan kafin da muka ba zai gaya mana almurtaza fi haddihi المرتضى في حد الحديث الحسن لا kun yadda da shi? ba kamar yadda yadda za a yi نعم أن يروي عدل نعم
وخفيف الدم إيه ولم يكن شاكا ولا معللا مم. ولا يكون شاذا ولا مؤلفا هكذا نعم yawa bai faɗi tisalin sanar da yawa to me ake nufi da suke cewa haffa zabtuhu إيه؟ قل نعم أحسن دولة في تقييد خف ضبطه عن ضبط راوي الصحيح حدر سا تاك أرنتا دكيوا دحدر من رواية الحديث الصحيح wannan shine zabi dan hadisi shine bambanci tsakanin alhadith hasan da alhadith sahih to akwai wani ta'rifi na alhadith hasan banda wannan ko kuma wani hasan ne suke hasan a nau'i nau'i nawa ne a hadisin hasan na'am bal jamilu na'am na'am to wannan ta'rifin na wanne ne wannan wanda aka hasan lidati daga cikin su wanne ne yake samu yake yiwuwa ya zamanto alhadisi sahih alhasan lidati idan ta'addada turuqu to zai iya yi mun ce kuma alhadith abba'i shi ma idan ya samu ta'addudul turuq yana zaman towa hasan li ghairihi ko to wani nau'i ne na alhadith abba'i wanda yake yiwuwa ya idan aka rubuta hanyoyi da yawa matsayin da zai kai ya zuwa ga alhadithul hasan li ghairihi wani nau'i ne na alhadith ad-da'if na'am hasan ka yi tarifi da amsila da misalai ka yi tarifi da misalai akwai wanda zai kawo wani akwai wanda yake da wani jawabi daban wanda wanda ya amsa na'am na'am idan raunin ya zamanto wato munjabir rauni munjabir wanda ake iya tayar da shi to shine wajen wajen zabi din adda'aful munjabir din nan shine zaka bayar da misalai shine kamar su'ul hibdi ko kamar da jahala tadli irsal inqita to menene misalin raunin da baya injiba layin jabe na'am yawwa idan tuhumar ta zo akan adalarsa shine aka tunce shi da fasikanci ko a abin nan alkadib ƙarya me bambanci me ake nufi da tuhuma da ƙarya wannan shi ne tarihinsa na lugha al-muttaham bil kadhib wanda aka tabbatar ya yana yin ƙarya a cikin zancensa da mutane ba a tabbatar ya taba ƙarya da annabi sallallahu ba a san yayi taba ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake ce ma al-muttaham bil kadhib kaga a wajen zancensa ai ya tabbata makareci ne ko to amma saboda su kun suka ce mai ƙarya a babin malam a wajen malaman hadisi suna nufin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to bai masa adalci ba aka ce yakni ko aka ce kazzab to aha wani misali kuma wanda yake azza'afu alladhi la yanjadu na nan ɗaya kawai ko kawo kawai wanda ake tumarsa a cikin adala azzab baya akwai akwai haddi na hadda wanda yake idan mutum ya kai ta hadisinsa ba zai taɓa zamantawa ya yi injibar ba hadisinsa ya ƙarfafa na'am munkarul hadith amma munkarul hadith me ake nufi da munkarul hadith abin da ya saba ma wanda suka fi shi hadisin da yake ya rinjaya kuskure kuskure kuskuren riwayar shine mafi rinjaye ma tarajjaha khata'uhu khata'uhu shine al-munkar dan al-munkar daga inkari wato daga al-khata rawin da yake riwayarsa ta rinjaya kan cewa kuskure ne to munkar shine ake cewa munkarul hadith hadithin sa baya daukaka baya karfa ba zai ba za ka karfa shi don kuskure sai za ka karfa kuskure ko ya riga ya kuskure ko da ya zo waɗansu yin muwafaka da shi akan kuskuren dukkanin su kuskure su yawan su ba zai sa ba zai mayar da ba zai mayar da ba daidai ba ya zama su daidai aha akwai kuma wani misalin na'am al-mukhtalif ahsan ban faɗi al-mukhtalif ba amma as-sahih al-mukhtalif yana daga cikin jinsin na farko munjabir ne saboda shi zayin ikhtilaf shine bai kiyaye riwayar ɗin da ya kamata ba to saboda kan aka samu wani yayi muwafaka da shi sai ke yin ba shi al-ikhtilaf yana daga cikin jinsin wato abba'aful muhtamil raunin ne wanda yake iya ake iya wato daukar sa akwai wani misali misali ɗaya ne da nake so ban ji kun faɗe shi ba wani mun muka faɗa sa al-mubtadi a ai wajen sa'an ne fil adala an faɗi wanda aka so ka shi wannan yana da alaƙa da abbab eh to qarib minhu wato kasratu ba dai kasratu waham ba a wato a a wato abin wanda da yake matrukul riwaya wanda yake duk malamai sun yi ijma'i akan saboda rashin haddasa kan cewa matrukul riwaya ba ka riwaya daga wajensa shine wanda a قل خطأه أي قل صوابه وكثر خطأه in yi riwaya kaɗan ne yake yin daidai kaɗan ne zai yi muwafaka da alfafat galibin riwayarsa kuskure ce da wannan shi ma riwayarsa lafiyar daidai almatruk ke to akwai mabahis da dama wanda aka yi wanda yake biyu kawai zan ɗauka ko da ke masu mutum nema muka yi batun abu dawud sunan abi dawud me kuka menene sharaɗin al'imam abu dawud a cikin littafinsa me sharaɗinsa na'am aha aha الصحيحين كون يجي ذكرت فيه الصحيح وما يقاربه ويشابهه أه. سننكما وما كان فيه وان شديد بينته أها. وما سكت عنه فهو صالح to ala hada wa zai bayyana mana hadisi da ya gani a cikin abu dawud ya zama to imam abu dawud bai yi nan da yi ya sakata anhu me matsayin wannan hadisi na so jawabi na tafsiri duk tafsir hadisi ka ɗauka sunan abi dawud baka da wani nishadi a kan matsayin hadisi sai ka gan shi imam abu dawud bai ce komai a kansa ba me matsayin wannan hadisi wanda dai a ɗaga hannu na'am hasanan an sahihan mutlakan kawai domin ji jawabi ɗaya akwai wani jawabi na'am sau da ka tayu yana da rauni tayu yana da rauni ke to ai duka nake da sani in yi shuru din me ka gan shi yayi shuru me za ka yi hukunci akan wannan hadisi na'am arafa sai to ai shine abinda abinda abinda dan uwanka ya faɗa mhm akwai alqawlu thani alqawlu eh na'am man san a ba wai ba ba ya yi shuru eh to na ji ya yi shuru eh
hadisin za a duba a yau idan ya ya kai martabar hasan to ba ya da shi don kuma hadisin ya kai martabar shi ne za a ba shi wannan shi ne
to ai ana maganar cewar kai baka san yadda za ka gane ya kai martabar sahih ko ya kai martabar hasan ba kai mai karatu ne kawai ka zo za ka kana bincike ka ɗauki hadisi ka karanta a cikin sunan abu dawud kuma abu dawud ya yi shiru a kai wani matsayi za ka ba wa hadisi alaikum salam wato za a ɗauke shi hadith alhadith hasan shine hukunci kun yi da shi su ya suka yi da shi kana bayan sa da kuma wa yi muwafaka da shi kai ma kana kuna muwafaka da shi su ya suka saba masa sauran kuma Allahu alam na kuma alaikum salam wani ikon salah shi ne wanda ya bayani sai da aka nisa da da da wanda ya bayani ba a kowace dukkan sufofi ko ya ba ko ina a lissafi ba shi ya yi shi ne wannan hadisin hasan sai abu dawo da auren halin da sauri shi ibn salah ya ce wannan hadisin hasan su ko ma sauran malamai suka ce a aiki yi hadisin ya kai wajen ya wuce ko ya fi shi ba ta da ya bayyana shi ko da kai da mutum ya yi da wani a cikin abu dawo da ya yi shi ne magana ba Mm.
abin da yake nufi shi ne wannan hadisin zike wanda yake ya kawo ba shi da wani rauni su
Zai iya zama- za a yi aiki shi tsari wanda ya fi للاحتجاج صالح للاحتجاج طب. وين زي الشيء؟ نعم لا أبشي أمتين الحديث الحسن نعم كيف كما يبدأ أكتب نعم إيه. na'am to ahsan kai abinda kun yi ah, ka faɗa wannan wannan ah, yana daga cikin ah, abinda aka yi ihtimal a kansa to mhm, mu mu ji kuma wani dan dan ku ji kuma me yace na'am eh a to an ce wannan ba ya baya da ahliyar yin wannan hukunci wato wannan wanda suka faɗa akwai magana ibnu salah wanda imamu suyuti ya karfa ta kan ya karfafa ta da cewa in ya san ɗauke shi hasan amma lokacin da muka yi karatu in ba kuma manta ba abinda muka yi a tafsir muka yi to in ka ɗauki nusar abu dawud ta ga yi shiru bai faɗi magana ba akan hadith kuma wannan wato al-muftarar cewa duk ka tara nusa kaga haka ne bai yi bai ci bai yi hukunci akan wannan ba to abinda za ka yi sai ka duba idan hadisin yana daga cikin yana cikin sahihain kaga ka san cewa wannan hadisin sahihi ne idan wani daga cikin malamai yayi nasi akan cewa hadisi ne sahih to kaga kana da hukunci na malami akan cewa hadisi ne sahih in ko baka samu ɗaya daga cikin wannan ba ba wanda ya hukunci to abinda Abu Dawud ya kawo shi ya shiru a kansa sai ka ce wannan hadisin salihun lil ihtijaj aw al i'tibar domin kace salihun lil ihtijaj a wajen Abu Dawud yana ganin cewa tunda ba wato akallan ahwalinsa shine babu da'afun shadid a cikin in ko babu da'afun shadid babu rauni mai tsanani saboda haka in ma ya zama to salihun lil ihtijaj ya zama to wato hasan ne wa in ma ya zama to da'if amma raunin nasa ba mai tsanani ba saboda haka shine salihun lil ihtijaj wannan shine tahrir saboda haka in ma dai kai aiki da shi wa in ma ka nemi wani hadisin wanda yake da ma'anarsa ya zama to shahid a gare shi ka karfafa shi ka ce wannan hadisi ne hasan haka ne kai tsaye ba zai masa hukunci cewa hasan ba bidalin cewa shi abu da'ud yana ganin alhadithu ko da da'if ne shi a wajensa haula min ra'ayin rijal amma a wajenka kai ba ka ganin haka saboda haka ka ga da'irun bainal hasan wa dha'if al munjabir to al-bagawi ya sunan littafin sa wanda shi ma mun yi magana akan sa yana da istila a wannan babu masabih masabih sunan me istilahin bagawi a cikin wannan littafin nasa me istilahin al-imam al-bagawi a tsayatu kuna من إصلاح الإمام البغوي نعم أبو القادر نعم مم. إيه قريب منه ba haka ne ibarar bizzab ba amma ta fahimci maksudin istilahin nasa نعم صحيح ايه حسن احسن wannan shine istilahin bagawi idan hadisi a cikin bukhari da muslim yake shine sahih a wajensa in a cikin sunanul arba'a yake shine hasan to wannan shine istilahin nasa menene waɗansu waɗansu sun yi masa itiraf ko yace saboda me zai yi wannan me itirafin shi na'am eh ba istilahin malaman hadith bane saboda me ba istilahin malaman saboda me ya zamanto ba istilahin malaman hadith ba saboda alhadithu sahih yana da ta'rifin sa alhadithu hasan yana da ta'rifin kuma itirazi ne itirazi na biyu na'am a a wannan babu itiraz a kansa ko ba kula ba in da hadisi yana cikin buhari yace sahih akwai sabani akan wannan duk hadisin da ke cikin buhari da muslim sahih saboda haka babu tantama akan wannan me ya ifradi na biyu akan sana'a a cikin sunan zai iya zamantowa sahih ne zai iya zamantowa sahih ne ko shine ifradi na biyu to amma akwai ifradi akan albagawi akan wannan babu saboda istilahinsa ne shi haka ya zaba dalili kuwa wani lokaci zai kawo maka alhadithul hadisi din daga cikin sunan daga cikin sunan ne yace akhrajahu yace akhrajahu tirmidhi sai yace amma wa huwa sahih ko yace wa huwa da'if saboda haka kaga hatta ba yana nufin as-sahih da al-hasan da ad-da'if na istilah ba maimakon ya ce maka wato wa huwa fi sahihain sai ya ce wa huwa sahih maimakon ya ce maka wa huwa fi sunan al-arba'a sai ya ce wa huwa hasan kun fahimta to dan haka waɗansu suke masa itirazi kuma aka zo aka bashi kariya to yanzu sai mu tashi a sabon darasi insha Allah za mu fara da sharhin imamin nasa'i ثم ذكر شرط النسائي فقال نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنسبي من لم يكونوا اتفقوا سببا له والآخرون ألحقوا والآخرون بكسر الخاء
والآخ
الفتى أي نصا بالكسر دم فآخرون بني أنا نقول الآخر المتأخرون أكيد
والآخرون ألحقوا بالخمسة لماذة قيل ومن ماذ بهم فإن فيهم وهم نعم يجي والنسائي الإمام النسائي أنا إن نسبة إن فوكشي النسوي هو النسائي فأما يجي النسائي أنا نسبه دا ضرورة الشيء نسبة نية زوا مدينة النسا wani gari ne a cikin a cikin gundumar Khorasan can abin da ake cewa mawara an naharai cikin wato yanzu cikin tsofaffin Soviet Union din nan da irin su wajen su a a a Tajikistan wane ne din nan tan tan tan din nan nan ne a al-Madinatun Nasa a nan take a nasba ya zuwa gare ta an ce an kira ta Madinatun Nasa saboda yayin da musulmi suka suka je suka kai yaƙi wannan garin mutanen garin sai suka tsorata maza duk suka gudu sai aka bar mata kawai da suka wasu ga duk gari mata ne ita ce to su zauna sai ma sai mazan sun dawo sannan a gwamza shi ne sai aka ce wannan garin sai suka sanya ma garin nasa wato garin mata to kamata a ce an nisa'i tun daga daga nisa'i to amma a nisbar ya shahara bil fath suke cewa an nasa'i ko an nasawi ahmad ibn abdurrahman abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib shine nisbarsa alkunyarsa abu abdurrahman ya dawo ya fara neman ilimi da wuri don an ce yana ɗan shekara goma sha biyar ya tafi wajen kutaiba kutaiba ta bin sa'id da haka kaga dai shine mafi karshe shine na karshe wajen mutuwa a cikin asabul kutubul sita amma kuma ya riski ɗaya daga cikin manyan malaman su shi yasa ya samu al-isnadul ali to shi sharadin sa man lam yakun tafaqu tarkan lahu wato wanda duk sharaɗinsa shine man lam yakunu ittafaqu tarkan lahu wannan tarkan lahu ala nafsil hadu ay man lam yakunu ittafaqu ala tarki hadithi wanda ba su yi ittifaqi tarkan lahu halin kasancewar su suna masu wato barin riwaya a gare shi wato wanda malaman hadisi ba su yi ittifaqi akan barin riwaya a gare shi ba shine sharaɗinsa duk wanda aka haɗu a kan barin riwaya daga gare shi to imamun nasa'i ba zai karɓi hadisinsa ba saboda haka yana da tsanani wajen al'intifa abin da suke nufi da ittifaqi akan barin barin riwaya daga rawi shine a kowace ɗabaka ta malaman jar'uwar ta'adil malaman hadisi da suke bayani akan matsayin ruwa a kowace tsabaka kowane tsara akwai wanda yake almutashaddid akwai wanda yake almu'tadil almutashaddid mai tsanani kuskure ɗaya idan rawi yayi sai ce wannan laisa da ƙauye shi ko almu'tadil yana aunawa yana ba rawi haƙƙinsa to idan abin da yake nufi da ittifaqi ala tarkihi idan da al-mutashaddid da al-mu'tadil a wannan tabaka suka haɗu wajen rashin karɓar riwaya daga wajen rawi to shine sai ya bar shi amma idan mutashaddid ne kawai in duk wanda suka yi mutashaddid ne da kamansa suka haɗu akan raddin rawi amma al-mu'tadilun su ba su haka ba to wannan zai iya karɓarsa misalin yadda suke kawo na tabakar kamar yadda a cikin zaman jarhuwar ta ajiyar suke bayani kuma ibn hajar ma a cikin nuka ya kawo kaga a tabakar a su imam malik shu'ubat ibn al-hajjaj mutashaddidi sufyan al-thawri mu'tadili amma imam malik ba a yi tasnifin sa ba an ce ga manhajin sa kisa dama in kun yi jarhuwar ta ajiyar za ku ga yadda ake kassama علماء الجرح والتعديل متشدد معتدل متساهل الآخرون sauran wanda ba a san manhajin su to idan shu'uba da sufyanu sauri suka haɗu wajen rajin rawi imamun na sa'i ba zai karɓi hadisi in ka zo tabaka da ka zo bayan su tabakan almajiran akwai yahya ibn sa'id al-qattan akwai abdurrahman ibn mahdi yahya duk malaman imam ahmad ne wajen almajiran shu'uba ne da sufyanu sauri da malik yahya ibn sa'id al-qattan mutashaddid abdurrahman ibn mahdi mu'tadi saboda haka idan suka haɗu wajen raddin rawi sai a taɓa nasa'i ba zai taɓa hadisi idan kuwa al-qattan ne kawai ya gama da shi amma abdurrahman ibn mahdi ya yarda da shi to ya nasa'i zai iya taɓa sannan ka zo ta faɗa ta bayansu akwai a yahya ibn ma'in akwai ahmad ibn hanbal yahya ibn ma'in mutashaddi ahmad ibn hanbal mu'tadi in ka zo ta faɗa bayansu akwai abu hatim razi muhammad ibn idris razi akwai al-imam al-bukhari abu hatim razi mutashaddi imam al-bukhari mu'tadi to haka a kowace tsabaka haka ake yi kuma yadda ake fitar da matsayin rawi ga kai ma ga kai ɗalibi kamar yadda in muka zo babin jarh wata aji za mu yi muku bayanin yadda manhajin yake haka kowane rawi sai ka kassama masu riwaya sai ka fara da almutashaddidu sai ka fara da tsabaka farko wanda suke magana a kansa ka gani su shu'uba sannan ka zo ya hayar katsan ya yi magana a kansa ibn ma'in ya yi abu hatimun razi ya yi wa haka to shi kansa da sa'i din shi ne nasa tabakar shi ma a nasa tabakar shi ma an masa abin nan shi ma a tabakarsa akwai annasai akwai abu zur'atul razi annasai mutashaddid abu zur'atul razi mu'tadil bayan su kuma akwai ibn hibban da dara kudu ibn hibban mutashaddi amma wajen wajen jar wajen suka faru a dara kudu mu'tadi to haka sanin su insha Allah muka zo jafa wata hadis za mu yi lokacin nan sai mun kawo yawa dama an kawo mana blackboard to al-imam an-nasa'i sharadin sa shine wanda ba su haɗu a kan rabbi a kan su su wato su karɓar riwayarsa ba to wannan a bi iya karɓarsa wannan shine sharaɗin imamun nawa imamun nasai waɗansu daga cikin malamai sun ce sharaɗin yana da tsanani domin waɗansu daga cikin rijal kutub rijal sahihain bi riwaya da dojin su kamar abubakar ibn ayyan yana daga cikin rijalul bukhari imamun nasa'i bai yi karɓar hadisi la yarwi kuma yana da tsantseni kwarai da gaske an ce hadisan abdullahi ibn lahi'a ɗaya daga cikin manya-manyan masu riwayar hadisi a misra wanda hatta malik rahmatullahi alai yana tambaya kuta ba ku je ya ce zai zo hajji ba ne saboda ya samu damar haɗuwa da shi inda mutum zai zo daga misra hajji sai ya biyo ta madina kafin da an za su zo hajji sai sun yi gabas na sun tafi cikin sahara ɗin sina sun shiga cikin jordan sannan sai su gangaro ta tabo ta haibar ta madina sannan sai su tafi zuwa makka ba kuma yanzu da ake ƙetare baharul ahmar a ƙetare rai to kaga sai ya ce ba ku je na an mutum zai zo hajji ba to da sun zai zo hajji zai biyo ta madina sun zai biyo ta madina kuma za a haɗu da shi to amma saboda abin da ya faru gare shi na konewar littafansa da ya zama to haddasa ta jirkita imamun nasa'i yana da hadisan ibnu lahiya ta hanyar malamin sa kutaiba amma bai waito hadisi ɗaya daga ibnu lahiya a cikin littafin sa wanda sa wani ya ɗin cikin misalan da ake kawowa wajen tsananin sharaɗin imamun nasa'i yana da tsanani mai tsauri sosai saboda ne tare da cewar zai samu isnadi ali domin sauran da suke riwaya daga ibnu lahiya sai sun bi ta sai sun bi ta wasu sai sun bi ta wasu yanzu kamar yanzu kamar imam abu dawud in zai yi riwaya daga ibnu ibnu lahiya in hadisin baya wajen kosai ba sai ya bi ta hanyar qanabi ta hanyar a a a a a afan ba qanabi ba an zai yi riwaya ta hanyar ibnu mubarak ne sai ya bi ta hanyar abdullahi ibnu usman ibnu jabla sannan ta hanyar ibnu mubarak sannan ya kai zuwa ga ibnu lahiya haka zalika ko ta hanyar ibnu wahab kamar muslim in zai ruwayar hadisin ibnu lafiya sai ya fi ta hanyar harmana ibnu wahab sannan ibnu lafiya akwai wa amma shi ka gina sai tsakaninsa da ibnu lafiya malami ɗaya ne amma muslim ko abu dawud sai ya kuma ya samu malami biyu kafin ya taimaka ibnu lafiya wannan shi ne abin da ake cewa ulul isnad malaman hadisi suna suna neman irin wannan hadisi hadisi da zai zama to tsakanin su saboda karancin wasiƙa ba wai yana lizinta cewa hadisin zai zama to sahihi ba amma yana yana nuna wato damuwar ɗalibi da neman ilimi yadda har ya samu manyan malamai kuma yana bayar da yana sauƙin gane da a gano hadisi ya inganta ko bai inganta ba domin idan wasa'i sun ka zama to kaɗan kaga naƙadin da zaka yi ga masu riwaya kaɗan ne bisa in suna da yawa yanzu in hadisi isnadin sa mutum takwas ne tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam kowane ɗaya sai ka binciki matsayinsa ka ga maganganun malamai a kansa ka ga batun ittifali ya samu ya haɗu da wanda yake gabansa sau da haka ba sin da za ka yi ko yaushe ya zamanto silsilar tana da tsawo ya fi tsanani bisa idan silsilar gajeruwa ce to shi sa ake son ulul isnad to kasancewar imamun nasa'i bai riyoyi riwaya daga ibn lahi'a ba tare da cewa yana da isnadi ali madaukaki wajen riwayar ya nuna tsantseninsa wajen riwayar tsananin sharaɗinsa da sharaɗinsa mai tsanani ne shi yasa za ka ga yawan yawan hadisan da ke cikin ima da suke cikin sunan nasa'i hadisai ne ingantattu da yawan suna cikin sahihai na'am yace wannan sa'i man lam yakun mutafaqu tarkan lahu sannan sai yace wannan shine bayanin sharadin al-imam an-nasa'i wal akhiruna sauran malamai kuma waɗanda suke sune المتأخرون abin da yake nufi daga jam'in al'akhir wanda yake na ƙarshe wato malaman ƙarshe wanda suka zo daga baya alhaqu bil khamsa ibn maja sun riskar da ibn maja bil khamsa abin da yake nufi da al khamsa al usul al khamsa littattafai na hadisi wanda su ne suke asalin littattafan hadisi guda biyar su ne as-sahihain da sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan nasa'i to al-akhirun sun ce wane ne ya kamata ya zama na shida al-mutaakhirun sai suka shi sai suka rufe da ibn majah sai ibn majah shi ne ya kamata ya zama na shida farkon wanda aka ce ya fara riskar da shi akan wannan shine wato abu tahir al-maqdisi a cikin littafinsa shartul a'immati sitta شروط عفوا شروط الأئمة الستة شروط وتشرط ما لم يبدا شدا يجي ينا نفي ما لم يبدا شدا الإمام البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي النسائي لابن ماجه شيء فرقون وندي يسنيا amma waɗansu suna cewa kamar al'ala'i suka ce sannan kuma bayan shi al-maqdisi sai al-hafiz abdul ghani al-maqdisi abdul ghani ibn abdul wahid mai umda mai umda al-ahkam domin ya rubuta littafi al-kamal fi rijal kutub as-sitta fi rijal al-a'imma as-sitta duk wanda yake da riwaya a cikin kutub as-sitta ya tattara su a cikin littafinsa al-kamal mai yawa ne littafin imamul mizzi ya zo ya yi tahadibinsa ya tsatsara shi ya ƙara waɗansu abubuwa ya zama to tahadibul kamal في معرفة الرجال في معرفة من له الرواية في كتب الستة تهذيب الكمال yana nan an buga shi yanzu jufi wajen 33 wanda kuma ibn hajar ya yi tahdibin wannan ya shi tahdibu tahdib musannan ya sake takaita shi yake tsarin sai kira shi taqribu tahdib to kaga waɗannan sun riskar da ibn majah a cikin al-kutub al-usul suka zama to kutubus sittah akwai wanda suka riska akwai wanda suka sanya wani littafi daban ba na ibn majah ba wato guda biyar din nan kusan an yi ittifaqi akan su cewa sune usul na littafan riwaya usul kutubu sunna sune guda biyar din nan as-sahihaini da abu dawud da tirmidhi da nasa'i sabanin akan na shida al-ala'i yace kamata ya a ce sunan darimi shi za a sa dan sunan darimi hadisansa ya fi karancin hadisai da'ifai sai dai kawai akwai hadisai waɗanda suke mawqufa na ra'ayoyin sahabbai wanda sauran littafan ba su da shi wanda dalilin haka waɗansu suke ganin bai kamata a sanya shi a ciki ba tunda in ana maganar usulu usul wato usul kutubi sunna ya kamata ne a tsaya a kan littafan da suke kawai asalin mawdu'in su hadisai musnada daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma aqwalus sahaba wannan a hankai a sasu a cikin littafin musannafa ba a cikin usul kutubu sunna ba waɗansu kuma suka ce da suka tashi sai suka sa usulu sitta ɗin sai suka sanya na shida shine almuwatta ta imam malik kamar yadda rozain asara qasti yayi a cikin littafinsa da yayi akan gharib wato gharibul ahadith na al-kutubu sitta Hussein Asara Fasti haka ya sanya a cewa littafi na shida din kamata ya zama to shine almuwatta kamar sai aka ce to abin da yasa aka karbi aka yi istiqrari akan karban ibn majah maimakon muwatta ko maimakon ad-darimi darimi dai kun ga dalilin su ko me dalilin su akwai aqwalus sahaba a cikin littafin sa kuma a cikin asalin mawdu'in littafin muwatsa kuma abin da yasa ba su ba su sanya ta ba suka ce ai kullum hadisan da ke cikin muwatsa yana cikin wa'annan dan masu wa'annan littafan muwatsa yana daga cikin mawarid yana daga cikin sources din su da suka tashi rubuta hada hadisai ɗaya daga cikin abubuwan da suka dogara gare shi muwatsa ne saboda haka ba su zo da wani saboda haka ba abin da ke cikin muwatsa ba wato babu zawa'id a cikin muwatsa zawa'id din muwatsa akan kutubus sitta akan kutubul khamsa kaɗan ne hadisan da ke cikin muwatsa ba sa cikin sahihai ba sa cikin sunanul arba'a kaɗan ne kwarai da gaske domin muwatsa tana daga cikin sosis ɗin waɗannan a immatu sittar to shi yasa suka ga a ɗauki littafi wanda yake daga cikin daga cikin kutubu sunna amma yana da zawa'i da yadda za a samu ƙarin adadin hadisai masu yawa to sai suka ga ibn majah shine yake da wannan domin yana da zawa'i da yawa yana da hadisai da dama da ba sa cikin sahihai ba sa cikin kutub a sunna guda hudu din guda uku to shi sai sai aka ara shi dan haka suka zama to ana cewa usulu sita saboda haka kun ga ba ma a tabbatar da ibn majah a cikin kutubu sita ba sai tukuna a cikin karni na sai a cikin karni na a sai a cikin karni wato na bakwai ko kuma a ce karshen karni na shida inda al-maqdisi ya rasu shekara ɗari biyar da casa'in da nawa ne nan da casa'in da uku in ban yi wahali ba shi ne farkon wanda ya fara ya fara sanya shi a ciki sannan al-maqdisi abdul ghani al-maqdisi ya mutu a shekara ta ɗari shida da shida mai umda sahibul umda saboda haka a farkon karni na bakwai karshen karni na shida farkon karni na bakwai sannan aka sanya aka ce ga aka yi istilahin cewa ga kutubus sita saboda haka wanda ake cewa kutubus sita wanda har waɗansu suke kiransu a sihahu sita kuskure ne kace musu sihahu sita dan ba sahihai bane gaba ba hadisan su ba sahihai bane gaba al-kutubu sita shine istilahi na daidai waɗansu suna ɗaukan kan cewa kamar wani nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce waɗannan littafai a sita su ne littafan sunna kawai a'a ba haka bane istilahi ne na malaman hadisi malaman ulama'ul hadisi suka yi wannan istilahi kuma kaga shi ma istilahi ne daga baya shi yasa hadin ce muku wal akhiruna cewa wannan abu ne wanda yake al mutaakhiruna suke نعم يا الكتب الخمسة بقى هي شيء الحازمي يا شروط الأئمة الخمسة a shi ibnu mata ya mutu shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku annasa'i kuma ya mutu a shekara ta ɗari uku da uku to alhafiz abdul ghani littafinsa al-kamal fi asma'ir rijal to wakila kuma malamai sun ce wa man ƙila wa man maza bihim fa inna fihi muwahan malamai suka ce wa man maza bihim waɗanda arruwan masu riwayar hadisi da ibn maja ya kaɗaita da riwayar hadisansu maza min al-intiyar fa inna fihi muwahan a cikinsu akwai wanda yake akwai rauni a cikinsu ai duk wanda a manin fara da bihim ibn majah min ar-ruwat fa hum du'afa wanda ba wanda ya riwaya daga wajen su daga cikin masu riwaya a cikin wada a cikin rijal kutub su sai ibn majah to ba'ifi ne za ka samu me yana da rauni saboda haka to shi yasa sai suka ce shi yasa waɗansu suka ce su dai suna nan a littafi na shida zuwa ƙari domin idan ibn majah yake banta da wani wanda yake ba shi da riwaya a cikin kutubu sita zai zama to da ifi to me amfani ka haka shi tare da saboda haka sai suka ce a a ai zawaid din inda zawaid din karshen ta zaka samu akwai magana a kan su kuma gashi an gano cewa duk wanda za ka ga ibn majah ya ka da riwaya daga wajensa to da ifi ne to me amfanin mu sanya shi a ciki sai suka tsaya akan muwatsa shine kamar yadda yake shine sani'in malaman maghrib da na andalus da cikin malaman hadisi a haka suke na kun gane waɗannan a saboda haka waɗannan baitocin guda biyu a ya kunshi hukunci guda uku hukunci na farko bayanin sharaɗin imamun nasa'i hukunci na biyu bayanin cewa al-mutaakhirun sun sanya ibnu majah ya zama shine cikan al-kutubus sittah bayani na uku shine hukuncin cewar waɗanda ibnu maja ya kaɗaita da riwaya daga wajensu za ka samu da ita yi saboda a cikin abiyat ɗin nan guda uku ya gaya mana hukuncin biyu ya gaya mana hukuncin hukuncin guda uku hukunci na farko shine ya tsaya daga ya ce wanne sa'i man lam yakunu tafaqu tarkan lahu hukunci na farko kenan hukunci na biyu wal akhiruna alhaqu bil khamsati ibn majah hukunci na biyu kenan qila wa man maza bihim fa inna fihi muwahan to mu ci gaba
فساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدالي والمنتقى نعم تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارمي والملتقى وتو wanda tasahalar ladi alaiha atlaqa sahihatan wanda yayi itlaqin ya saki sifar sahiha inganci alaiha akan waɗannan littattafai guda shida yace musu sihahu sita yayi tasahu domin a cikin su akwai hadisi wanda suke ba sahihai ba a cikin al-kutubul arba'a wa darimi wal muntaqa haka ma wanda yace ma littafin darimi ya ce sahihi ne wannan ma ya yi tasahul wato ya yi sassauci ma'ana tasahul sassauci ma'ana ka sanya sharaɗi wanda yake ba shi da wanda da wuya za a zo a rusa sai nan da nan kai maka ka ce wannan haka ne to da abin da ya rusa sharaɗin sai ya zamanto sharaɗin ka ya zamanto mutu sahihi wal muntaqa haka ma al muntaqa ta ibn al jarud al muntaqa ta ibn al jarud a to waɗanda suka ce musu sahihai ne to waɗannan sun yi wato attasahu amma darimi shine abdullahi ibn ali ibn al-jarud a a wannan abin na biyu ne yawa eh abdullahi ibn abdurrahman sahi eh abdullahi ibn abdurrahman ad-darimi ɗaya daga cikin malaman imam muslim kada shine yayi da littafinsa a sunan sunan dari murattabun alal abwa sannan na biyu shine littafin abu muhammad abdullahi ibn ali ibn al-jaru annai sabo al-mujawir bi makka mutawaffa sanata sab'in wa thalathmi'a kaga tsakanin da nasa'i shekara hudu littafin sa al-muntaqa fil ahkam qala al-kattani fi risalati al-mustafrafa huwa kal mustakhraj ala sahih ibn khuzaimah fi mujallad latif wa ahadithuhu tablughu nahwa 800 وتتب- وتتبعت فلم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير وله شرح يسمى بالمرتقى في شرح المنتقى لأبي أمر الأندلسي وأن الكتاب المنتقى na ibn al-jarud yana nan an buga shi a mujallabi guda biyu hadisansa kamar mustakharaji akan sahih ibn kuzaima to kamar hadisan ibn kuzaima ne ya zo ya ruwaito su da nasa asali kuma kun san ibnu huzaima galibin hadisansa hadisansa suna suna kai komo tsakanin sahih da hasan shi yasa ma ya kira shi sahih ibnu huzaima ko Mm. to in ku tambaya da za ku mai da kan mabahis sahih me yasa aka ce ibnu huzaima yayi fasahu kun san ibnu huzaima ai ko akan me muka karatu ibnu huzaima akan me muka ambace shi akan sahih akan me a wajen wani mabhat na sahih na'am na'am ma ai ai mazanin hadith sahih inda ake samun alhadith sahih ko to a lokacin nan mun karanta mata halal busti ko imam ibn ibn hibban bai yi tasahul ba kamar yadda hakim ne to mun yi istidradi mun yi magana ibn hibban me muka ce a kan ibnu huzaima na ya sanya sharadi kuma ya cika sharadi don haka da yake samu ba sai dai sharadin nasa ne mai sauki me saukin sharadin nasa na a ibnu hibban ne wannan ibn Khuzaima ne sharafinsa wanda yake mai sauki akwai wani to kawo kawo mu yani tabakhara sai an sai an kamo ta ko me sharafin ibn Khuzaima ba wanda zai tuna kuna muraja'a kuwa ɗaya daga cikin abin da zai taimaka muku wajen murata a littafin nan wajen mustala shi ne kuma karanta tadribul rawi wani tadribul rawi zai sa ku rike masa tunda shi babu wahalar fahimtar baiti sannan ka gane ne masail shi na farkon ya haka abin da ya sa muka me abin da aka ce akan cewa sharadin ibnu kuzaima mai sauki ne ina ga muku za ku ce kashi shine yace al-hadithul hasan shi ma bai shi ma sahihi abin da yake يأتي الحديث الحسن شما صحيح شيء تساهل ننسى هو هكذا amma wannan istilahi ne da yawa daga cikin mutaqaddimun a haka da yawa daga cikin mutaqaddimun a haka domin su duk hadisin da za a yi ihtijaj da su sai da za a kafa hujja da shi zai ce sahihi ne to hasan ku ana ana hujja da shi saboda haka dan ya ce sahihi ne babu komai sai dai ba kamar yadda bukhari da muslim suka ba don su sun kawo a'alarsa to saboda haka ibn al-jaru kamar tahriji yayi istihraji akan hadisan sanin ibn kudayba to waɗansu daga cikin malamai sai suka ce sunan darimi shi ma sahihi sunan al-muntaqa na ibn al-jarud shi ma sahihi ne to shi ne nan imamu suyuti ya ce duk wanda ya faɗa haka ya yi tasahu tasahal alladhi alaiha atlaqa sahihatan wadarimi wal muntaqa wannan wadarimi wal muntaqa ma'tufun ne akan alaiha ai ala ad-darimi wa ala ad-darimi wa ala al muntaqa wanda duk yayi itlaqin sahihi akan su to yayi tasahu domin hadisan da ke ciki ba sahihai bane gaba ɗaya wannan almunta kan tafi ne kyakkyawa kwarai da gaske malamin mu Allah gidansa Sheikh Muhammad Matsarin Sahrani ya kasance da yana karantar da shi kuma yana faɗaitar da mu akan karantar da littafin wajen ahadithul ahkam mu yanzu kun ga yawanci za ka zo wajen ahadithul ahkam an karanta umda an karanta bulughul maram kenan sai a tsaya to abin nan daga cikin daban da suka cancanta a karanta su sai dai kawai wani lokaci an gita ba a karanta su musamman an karanta bulughul maram saboda kusan hadisan da ke cikin su suna alhafi ibn hajar ya kawo su a cikin bulughul maram to yawanci za ka ga a abin nan musamman wajen hanabila abin da suka yi sun karanta umda sai su karanta al-muntaqa al-muntaqa ta ibn al-jarud akwai al-muntaqa ta al-majd ibn taymiyyah kakan shekul isa ibn jariya ba ita ake nufi ba ita ta fi shahara wadda shaukani ya shekin ta anelu alfa to ba ita ake nufi ba ita almuntaka fil akhbar ita wacce take almuntaka fil akhbar amma wannan almuntaka ta ibn jarud ita mutaqaddima sosai na'am
ودونها مسانيد والمعقل منها الذي لأحمد والحنظلي
kafin mai wannan akwai yar fa'ida da imamu sahawi ya kawo malam alifeji ya faɗe ta bar makaranta ta قال العلامة السخاوي ما حاصله كتاب النسائي أقلها بعد الصحيحين حديثا ضعيفا كتاب إمام النسائي شيء يذكرن كحديثي ضعيفين bayan hadisi bayan sahihai wato a cikin kutubus sita ne idza qala ibn rushayd da ka ibn rushayd wato al-fihri al-maghribi yace abda abda al-kutub al-musannafati fi sunan tasnifan wa ahsanuha tarsifan a al-sunan nasa'i shine littafin da yafi kayatarwa a cikin tafan da aka rubuta a cikin sunan wajen wajen iya wajen wajen wajen tarawa wajen wajen at-tasnif wajen tabwib da yi وأحسنها ترصيفا كما شيني ما في كاو وجنجيرا تاو وهو جامع بين طريقتي البخاري ومسلم يا هذا حيوي يا هذا يا هذا منهج البخاري ومسلم كما كده أسفل لتافنسا مع حظ كثير من بيان العلل تارد بيان علل الحديث بل قال بعض المكيين ده إمام النسائي واتو يا هذا شرع أم بخاري وجن نقل يا هذا حي مسلم وجن كيكاوان بالي وجن مسلم ده وجن رتب أسانيد don shi ma yana tamyizin alfat a shi imam sahawi ɗaya daga cikin littattafan da ya yi nau'in littattafansa shine wato littattafan da ake ce ma littattafan hatama wato in ya karanta littafi da cikin littafin sunna sai ya yi hatamarsa kan wata muhabara ce wani rubutu ne zai akwai littafi akwai hikmun nasa'i da ya yi da hikmun sahih muslim da an buga su wanda a ciki zai kawo maka wato fawaid na wannan littafin da bayanin manhajinsa daga wajen wanda yake ya goge bayan an gama karatun sai ya wannan ya ba ma ɗalibai ku bincika ku gani na nasa'i da ina da shi ba sai inda yake ba amma na nasa'i yana da kyau wanda yake a cikin ina kyau a cikin irin wa'annan sifan nasa da yakan yi yakan faɗi irin wa'annan fawaid alaikum salam ba sa kawo shi a na uku wajen tartibi wato yawanci suna bin tartibin shekarun to amma ibn maja saboda yawan hadisai da ifai a cikin suka sanya shi da karshe kamata ya fara da shi tunda shi ne kafin abu dawud kafin tirmidhi gama sai su fara da abu dawud sannan tirmidhi sannan nasa'i sannan su kawo ibnu maja saboda martaba hadisan sai ya sanya shi ya duke amma a bisa wannan tartibin da sahawi yake kawowa za mu ji barka da sauran tafan da yake kawo yace wa yuqaribuhu a kitabu abi dawud abin da yake wanda yake kusantar sa sai littafin abu dawud قال الخطابي إنه لم يصنف في علم الدين مثله ba rubuta littafi kamar sa ba a cikin ilimin addini wa huwa ahsanu waba'an wa aktharu fiqhan min as-sahihayn yace har ma yafi kyan tsari da ma yawancin mas'ala na fiqh daga sahihain wa yuqaribu kitab at-tirmidhi sanan kitab at-tirmidhi yana kusantar sa bal kana abu isma'il al-harawi abu isma'il al-harawi yana cewa huwa indi anfa'u min kitabai al-bukhari wa muslim wa at-tirmidhi kenan li'annahuma لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم domin su a sahihain sai wanda yake ya tumbatsa da ilimi zai iya gano fa'ida wa huwa yasilu ila al-fa'idati minhu kullu ahadin minan nas shi ko tirmidhi kowa zai iya kaiwa ya zuwa ga fa'ida da musulunci dan zai kawo hadisi ya ce hadha hadithun hasanun sahih wa qala bihi wa alayhi wa alayhi wa alayhi amalu ahli al-ilm min ladun as-sahaba ila yawmina hakaza ya fata irin wannan wa amma sunan ibn majah fa innahu tafarrada bi ahadith عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الحديث مما حكم عليها بالبطلان أو السقوط أو النكارة وأنا شيء ما قال الإمام السخاوي أسكن فتح المغيث شرح ألفية الحديث الإمام العراقي نعم وبعدين يجوا بيان الكتب السنن جاي بيان يجي مكة آه كتب السنن إنه ya yi bayani akan tirmidhi ba ko da shi ya fara farko ne ba bai faɗa bai faɗa akan tirmidhi ba bai yi bayani akan tirmidhi ba abin da ya rage masa kai kuma tirmidhi shine yake da buƙatu tunda shine yake da mustalahat a wanda yake sababbi yana buƙata annabi ana jin a ƙarshen mubahisu sunan zai kawo su to sai ya shiga kuma bayani akan almasani bayan kutubu sunna da yayi sai kuma ya shiga cikin almasani na'am ودونها مساند والمعتلي من هلبي لأحمد والحنظلي ودونها ودون الأصول الخمسة دكما أبدا أكي الحاج انتدسو نا ودلتاك ابن ماجة ودون كتب السنة كتب السنن ودابو السنة مساند وتو المسا جمع مسند جمع مسند دم مسند يجمع على على مفاعل لأن مفعل يجمع على مفاعل والمعروف في التصريف مف... آ... والمعروف أنا شيء مسانيد لكن في القاموس قال المسند من الحديث ما أسند ما أسند إلى قائله جمعه مساند ومسانيد جمع مسند شيء مسانيد وأما وده يا أمفاني ده إيه ده بتسيبه جنجن إنت مسانيد آه كما يا إما تصرفه saboda lalurar shi'ir saura ta ga larura biyu bai kawo abin da yake ne jam'in da yake mashhur ba na masani sai ya kawo jam'i da yake ba mashhur ba masani kuma ya masa sarf dan haƙƙin mafa'il mamnu min as-sarf ne ko da mafa'il da mafa'il duk mamnu min as-sarf amma sai ya masa sarf yace masani dun ne kuma yace masani dun ko me yasa yayi haka ضرورة شعرية سبب ضرورة شعرية إن يتي زي ما تصرف بيت زي كذا نعم نعم آه ما جمع إلا وكثرة بني wannan ba jam'u dukkanin su jam'u kafira ne baya daga cikin sigatu wannan sigatu munta hal wannan menene sigatun abniyatun afulu thumma fu'ala jumu'u thumma fi'la ثم أفعال الجموع إلا to ka gani akwai akwai mafa'il a ciki babu baya daga cikin sigar a a wato sigar jumu'ul illa na'am yace wal mu'tali al mu'tali madaukaci daga cikin waɗannan masani din wal mu'tali min hallabi li ahmadin wal hanzali daga cikin waɗannan masani din allazi li ahmadin wanda yake la ahmad na ahmadu nan ma yayi masa sarfu saboda larura tunda me ya kamata ya ce li ahmada amma sai ce li ahmadin saboda kada baitin kada waka ta takare tunda waka yake maka yadda kai sautin hadda wal hamza wato musnad din wanda yake al mu'tadi madaukaki min ha daga cikin al masani din allazi wannan musnadin da yake li ahmad na imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani wal hanbali da kuma na imam ishaq ibn rahuya al hanbali ko kace rahuya kamar da malaman hadisi suke cewa ko kace rahawaihi kamar yadda malaman lugha suke cewa wato bayan al sai daga cikin uslubin rubutu na malaman hadisi shine uslubin almasani musnad mun ga as-siha ko mun ga as-sunan yanzu kuma jinsi na biyu na rubutu na littafan da ake rubu ake tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam uslubin da malaman hadisi suka biyo don suka rarrafa su shine ala uslubin basani al-musnad ismu maf'ul ne na asnada idza rawa bil isnad saboda haka aka ce al-musnid man yarwi bil isnad lokaci ya kure to mu tsaya anan sai mu tashi akan al-basani insha Allah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi akan almasani in ce wato hanya ɗaya daga cikin hanyoyi na tasnif a cikin ulum a cikin wato tadwinu sunna rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine tariqatul masani al-musnad kamar yadda muka ce shine المسانيد جمع مسند المسند اسم مفعول لنا أسند إذا روى بالإسناد كما أنا إطلاق إنسا دا دا ورن دا أكي سامم أحاديث مسندة wato littafin da ya tattara hadisai da ake ambatan su da isnadi to amma ana ambatan hatta littafin sunan ma da sahih su ma ana ambatan su da isnadi so da abin da suke nufi da ma'ana ha ta musnad wanda ya bambance shi da sauran littafai shine littafin da ya zo ya ya tara hadisan kowane sahabi daban masalan sai ya ɗauki hadisan abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sai ya kawo su dukkan hadisan ba tare da damuwa da ya rattaba su akan abwabi na ilimi ba zai ya kawo masa hadisi na tsarki sai ya biyo da shi da hadisan akida sai ya kawo hadisan aljanna wan nar wa hakaza ba tare da tartibi akan abwab ba shi dai kawai maksudinsa hadisan sayyidina abubakar haka sannan bayan ya gama da abubakar sai ya bi umar haka da kowane sahabi hadisansa ya tattara don su ake ce musu almasani to nau'i ne daban-daban an fara ta'alifin su da wannan uslubin kafin a yi ta'alifin sauran kutubu sita domin waɗanda suka fara ta'alifi akan almasani malaman asabu da kutubu sita ne daga cikin su akwai imam ahmad shi yasa ya ce wal mu'tali minha li ahmadi والمهتدي من الذي لأحمد wanda yake madaukaki daga cikin wa'annan masajid din shine wanda Ahmad ya yi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya mutu a shekara ta 241 malamin Bukhari ne malamin Muslim ne malamin Abu Dawud duk waɗannan sun riske shi sun yi riwaya daga wajensa sai dai al-Imam Muslim bai riwaya a wajensa sai dai al-Imam al-Imam Muslim bai ambace shi ba a cikin as-sahih amma yana daga cikin ɗabakan malaman su haka zalika ishaq daga cikin wanda suke rubutu a kan masani akwai ishaq ibn ibrahim al-hanzali wanda yake aka yi shahara da ibn rahuya ko ibn rahawai imam ahlul khurasan shi ma yana da musnad musnad ɗinsa yana nan an buga shi wannan malamin dr abdulgani al-balushi ya ta haƙiƙinsa to shi ma yana daga cikin a cikin masani ɗin wanda yake maɗaukaki saboda sun yi intiƙa'i domin in ma dai mutum kawai ya tattara hadisai biyan da suka zo masa tunda ya tattara hadisai kuma ya yi ne ga malamai ya rage gare ku je ku duba wanda ya inganta da wanda bai inganta ba wa in ma ya yi intiqa'i ya sanya sharadi ba tare da cewa da abin da ke ciki sahihi ba amma zai kawo abin da yake babu wanda za a ce masa maudu'i ko kuma kamar yadda rashin iya tattara su haka kawai ya kyale ka kai tamyiz to daga cikin wanda suka yi intiqa'i tare da tarawa din akwai Imam Ahmad dan haka ne a a a ake cewa babu hadisi mawdu'i a ciki duk da akwai hadisai da kai kuma Imam Ahmad an ruwaito ya ce ma ƴaƴansa da da dan dan uwansa Hanbal ibn Ishaq ya ce musu duk sabanin da musulmi suke akan hadisai ku koma cikin littafi na in ba ku samu hadisin a ciki ba to ku sani ba ke inganta ba ma'ana yana cewa kamar kenan in dai akwai hadisi sahihi to za ka same shi a cikin al-musnad wannan abu da Imam Ahmad ya faɗa haka wanda ya nuna isa matukar sau da kai tare da kan cewar yana yawan a soke hadisai a ciki wani lokaci za ka ga Abdullah yana cewa ضرب عليه أبو عبد الله ya soke shi wani nuna kan cewa kenan kaga maksudinsa intira tare da cewa me maksudin mai rubuta masani Makru- maksudin mai rubuta masani ya ce maka dukkan hadisan da wani ya rubuta ga shi saboda ka sawa'un sun inganta ko ba su inganta ba to amma shi imam ahmad tare da haka hadisai waɗanda suke munkara waɗanda suke mawuzu'ai na ƙarya bai kawo su ba to haka zalika isa ibn rahuya shi ma musnad ɗinsa akwai inci ɗayi a ciki sai abubakar al-bazzar shi ma yana da musnad musnad al-bazzar kuna yawan jin sa rawahu al-bazzar fil musnad to shi bambancin sa shi ma yayi intiqa amma kuma ya bayyana ilal ya bayyana illar riwaya sai kawo hadisi wanda yake bai- wanda yake yana da illa sai ya ce tafarrada bihi fulanun an fulan ko lam yarwihi illa fulan lam yarwihi an fulanin illa fulan to wannan shine bayanin ilal wanda yake yi daga cikin mus- masani waɗanda suke muhimmai wanda sai dai kuma an rasa shi shine musnad na baqi ibn makhlad al-andalusi baqi ibn makhlad malamin hadisi ne da ya taso daga andalus ya shigo gabas ya zo neman ilimi ya shiga baghdad ya je ya sami imam ahmad lokacin jarab- eh, ibtila'in eh, jarabawar da ake masa ta wuce amma an hana shi riwayar hadisi an hana shi riwayar hadisi sai dai zai iya fatawa amma an hana shi ya zauna a majalisi ya riwayar hadisi shi kuma gashi ya zo ya zo daga garinsu mai ni tafiya mai nisa tun daga andalus a wancan zamani domin neman riwayar hadisi daga wajen imam ahmad sai ya ce to kaga dai ga halin da nake dan da ma zai zo kwankwasa kofa yayi da kokon bara a matsayin almajiri da aka buɗe sai ce ba bara ya zo ba ya zo ya karɓi ilimin hadisi sai shi to kaga halin da nake ciki an hana ni riwaya da ne fatawa ya ce in za ka bani izini kamar wannan sa'ar in ka zuwa ko hadisi ɗaya ne ka gaya mu ya ce to ka zo da irin wannan haya kullum da dare sai ya je a matsayin almajiri ya zo bara ya ce a bamu na Allah haka ma suka haka ma suka ce a ce wayar a bamu na Allah ce a ce na- a bamu na Allah da almajirin mu ne faɗa sai ya zo da kokansa a bamu na Allah sai a dudduba a dudduba idan babu kowa sai a shigar da shi kamar za a bashi abinci imam ahmad ya masa riwaya to shi ma musnad ɗinsa an ce min ahsanul masani al imam ibn hazm ya riski musnad ɗinsa dan haka imam ibn hazm ma ya dogara gare shi wajen riwa- wajen ambaton adadin kowane sahabi hadisai nawa ya rawaito in ka ji ana cewa abu huraira ya rawaito hadisai dubu biyar da ɗari biyar da talatin ai bi itibari ma fi musnad baqi ibn makhlad ba wai sun bibiya hadisan Abu Hurairah a cikin duk duniya bane gano hadisan da ya rawaito a'a abin da ke cikin musnad na Baqi ibn Makhlad wanda Ibn Hazm ya faɗa da shi suke yi ijma'i a ce kowane sahabi ga adadin hadisan da ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa Imam Suyuti ya kawo wannan babu na al-Musnad ya kawo su ne don ya gaya mana cewa dukkan mai neman littafi mai neman hadisi sahihi in daga littafi ne zai same shi ne daga cikin sahihai kawai duk hadisin da ya samu zai sa- sahihi ne amma sauran littattafai sawa'un as-sunan ko al-masani idan ka ɗauki hadisi a cikinsu ba za ka iya hukunci a kansa da kan cewa sahihi ne ko hasan ba saboda masu shi ba su sharɗanta siha ko husul ba mun ji sharaɗin abu dawud mun ji sharaɗin al'imamin nasa'i mun ji mun ji manhajin ibn maja sauran na tirmidhi wanda yake shi ma duk tabi- duk tafarkin su ɗaya don haka ga wanda yake yanzu kuma sai sai kawo na masu masani to su ma masu masani kun ga ba sharaɗin su bane ya zama kuma hadisi sahihi don haka ya isa kawai ka ce ka kawo ka ka je cikin musnad imam ahmad ka ce rawahu ahmad fil musnad ya nuna kan cewa wannan hadisi za a kafa hujja da shi za a iya yin haka ba za a iya yin haka ba wannan shine maqsudi cewa kowane hadisi a cikin wa'annan littattafan as-sunan al-arba ko al-masani suna buƙatar annabar sai an yi bincike kafin a yi hukunci a kansu binciken nan in ma ka koma ka gani yana wannan hadisin yana cikin sahihaini ko a haduhuma ka ba shi hukuncin da ya dace da shi in baya cikin su yana cikin sauran mazanu sahih shine ibnu kuzaima da ibnu hibban yana ciki kifaya ce to sai ka koma wanne ne kuma daga cikin mazanu sahih wanda ba wanda kake bukatar ka duba eh musaddarak al-hakim amma musaddarak al-hakim za ka dauke shi haka in yana cikin musaddarak al-hakim shi kenan kace sahihi ne sai idan tukuna hakim da ya ruwaito shi ya ce sahihun ala shartihi ma ko malamai sun yi muwafaqa da shi to sai kai taqlidi sai kai taqlidi duk da yake wani lokaci za ka yi muwafaqa hukuncin ya saba kamar yadda muke gani daga cikin bincike daga cikin a bahasin da Sheikh Al-Albani yayi kaga hadisi hakim ya ce sahihi wafaqahu az-zahabi amma kuma yace walaysa kama qala so da haka kaga sai da bincike kenan to idan kuma binciken naka ya baka ahliya a idan ka duba baya cikin sahihan baya cikin ɗaya daga cikin su baya cikin sunan ibnu Khuzaimah baya cikin sahih ibnu Khuzaimah wala ibnu Hibban wala mustadrak al-hakim wanda aka yi hukunci da ingancin sa kana buƙatar ka san hukuncin sa to a lokacin nan sai kuma ka duba ka gani akwai wanda da cikin malamai da ya nassi akan cewa sahihi ne in an samu wani malami da ya nassi akan cewa sahihi ne kake ta dalili in ba a samu wani malami da ya nassi akan cewa sahihi bane ba ka da kuma ahliyan kai kai hukunci akan isnadin to sai kai tawakkul to sai Allahu a'lam kana jira har sai har sai ilimi ya zo maka idan ko kana da ahliya zaka bincika isnad ka duba ka duba rijal kowanne daga cikin su ka koma ka ga maganganun malamai a kansa ka fitar da martabarsa a jarh wa ta'dil martabarsa mai riwayar hadisi sahihi ne ko ba mai riwayar hadisi sahihi bane ka duba kuma sanadin kowanne daga cikin isnadin sun haɗu babu babu gibi babu intiqali an samu ittisal sannan kuma ka duba ka gani ka tara sauran hadisai da wannan da aka rubuta da wannan lafazin babu illa a cikin wannan riwayar babu shuzur to sannan sai ke hukunci saboda ka hukunci akan hadisi sahihi ba abu ne mai sauki ba shi yasa din waɗansu yawanci malamai sai su taklidi sai su taklidi kamar yadda muke yanzu mu ce wa sahaha wal albani ko faji alaihu to amma maksudin wannan don ya nuna maka waɗannan littattafan da ake faɗa an yi rubutu a kansu tare da matsayinsu wajen tara sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hukunci da cewa duk hadisan da ke ciki za a kafa za a iya kafa hujjar ballantana sauran hadisi ballantana sauran littattafai akwai littattafai da aka rubuta don hadisai da kai amma saboda rashin sanin wannan fannin waɗansu sai kaga sun kawo hadisi daga wajen daga ciki suna nuna kan cewar ai wannan hadisi shi ana kafa hujjar idan ce rawahu ibn abi tukkan رواه الأقيلي في الضعفاء رواه الأقيلي في الضعفاء رواه ابن حبان في الموضوعات كان في المجروحين كي في كتاب المجروحين waɗannan kwalsafai ne da aka rubuta don su kawo misalan hadisai masu rauni na masu riwaya waɗanda suke ba a baban yarda ba a wajen malaman hadisi saboda haka kun ga wannan ga wanda ya zo ya karanta mustala zai san yadda zai mu'amala da littattafan malaman hadisi to da yanzu kun da wannan karatun namu bai kamata a ce muku wani ya zo ya ce muku ya za na kawo hadisi yana cikin musnadin imam ahmad da musnadin darimi da da sunan darimi da musnad ishaq ibn rahuya sannan ka ce baka yadda da shi ina ne suwaye da zuban hadisi baka yadda da shi to kaga wannan ya za ka yi masa bayani in yi maka inkari a kan cewar ka tambaye shi ya kawo hadisi da ke cikin waɗannan masani ta ce hadisin bai inganta ba ya maka inkari ya ce musulun imam ahmad ne hadisin ka bai inganta ba kai ne ba ka inganta da za ka yi masa rashi wani bayani za ka yi masa don ka fahimtar da shi ya gane Aha, kun jawabi? wajen kafa hujja ba zafai da aka rubuta su badan ihtidal to amma zai iya ce maka da zaka ce ba kafa hujja da su badan ihtidal ya imam ahmad ya ce an yi sabani akan hadisi sahihi in ka koma ba ka same shi ba to ba sahihi bane maqsud eh maqsudin shine dai wato maqsudin almasani a tattara maka hadisi ba a nuna maka cewar hadisan sun inganta da a kafa hujja da su ko ba su inganta ba wannan yana buƙatar wani bincike da ba an fahimta na na
cewa idan na fahimta za a iya samun kowane irin nau'i na hadisi a amma ban da riwaya ba banda riwaya wanda wanda take take mawdu'a mawdu'a eh a cikin musnad Imam Ahmad kowane nau'i zaka samu sahih zaka samu hasan zaka samu da'if wanda kila baka samu da'if jiddan amma wanda yake da'if jiddan din shine wanda yake usuri na mal kowane ma- kowane dan adam yana da usuri wataƙila yana imam ahmad yana tantance littafin hadisai wanda suke ba su zama to da'ifin jiddan munkara ya zubar da su amma wani lokaci ya zama to ya gafara bai yi ba tunda wannan dabi'a ce ta mutum Imam Shafi aka ce da ya rubuta risala ya gyara ta ya sake rubuta wata wani edition din ya sake komawa ya gyara ta ya sake fitar da wani edition din da ya koma na uku yace Allah ya ki littafin sa ne kadai zai zama duka ne wato kana neman kamala a littafin ka Shafi ba za ka samu ba to shine wato ka yadda yawanci duk rigimar da ake da mutane shi ne iya da sifar ta bashariya ne ne ba mu kansa wani sifa ta Allah ta Allah ta in mutum ya yi kan cewa shi bashar ne kafir ne ba cikakke bane sai Allah ya shiga shi kun ku yace shi shi ne sai Allah ya don kufar da shi to wannan za a dauke shi a cikin duhu saboda haka amma al-mawdu ya ce babu shi ko da an samu mawdu'i sai a ce to wannan a ya zama to kan cewa yana da cikin rauni ya dauka ba ya manta ko kuma in ma dai ya gafala ya je ya sa shi bayan da ya cika sharadin bayan mawdu'i ne ko kuma a- a- ya sa- ya tattara din yana da kokarin ta hadisi kamar yadda yake yana cewa a soke wannan a soke wannan ya manta da soke wannan din ba to wannan shi ne wato tun da ku kaga a cikin littattafan akwai hadithu sahih akwai hasan akwai da'if akwai da'ifun jiddan ba a kawo maka hadisi guda ɗaya ba za ka yi hukunci ka tashi a cikin aji guda ɗaya ba na wannan ba tare da bincike ba to haka nan ma hukuncin da dukkan sauran masani na'am وكاجا قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر آه طبعا الحافظ ابن حجر يا رب تنساتي وجنب هذا كاريا دا مسند الامام احمد يكراش القول المسدد في الذب عن المسند القول يا انا ام بداش دان ابن الجوزي يا فتد حديثي وجنبه مشاهد عشان مسند الامام احمد يشي موضوعين to ibn hajar ya rubuta risala karama ta nan alqaulul musaddad fi dabbi an muslim a to shi kuma imamu suyuti sai ya masa zai akwai waɗansu hadisan waɗanda ke sun kushe ibn hajar ke faɗe su wanda waɗansu sun yi hukunci akan su da mawdu'ain a cikin musnad sai shi kuma yi azzailul mumahhad fi dabbi an muslim azzailul mumahhad وعدتها أربعة عشر حديثا قال الحافظ في تعديل المنفعة في رجال الأربعة ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا قال والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه وترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب to wannan shine uzurin da suke ma Imam Ahmad in an samu hadisai mawdu'ai a ciki to uzurin da ake ma Imam Ahmad yayi umarni a soke hadisi sai aka yi sai aka gafala ba a soke ba ko kuma da aka soke sai kuma aka rubuta shi a kasan sokewa to wani zai ce a'a wannan ai hadisin ai haka yi bai gane dalilin da yasa aka soke ba sai ya yi haƙi a ciki wata ga an same shi a wata nusa to wannan shine abin da yake danganci abin da ya danganci al-sunan wal masani da kuma al-jawami akwai aljawami su ne kamar su sahihul bukhari to a wajen su a malaman hadisi ga shirin alharari ya kawo baiti wanda yake ya gaya maka irin abubuwan da ake da ya kamata a ce sun kasance a cikin littafi kafin a ce masa jami yace aljami'u alladhi hawa manaqiba wa siyaran wa fitanan wa adaba tafsiran ash-shurut wal aqaida wa thaminu al-ahkam hudni al-huda yace aljami a wajen malaman hadisi shine littafin da ya tara al-manaqib wato fadailu sahaba kenan abin da ya tara al-manaqib wato manaqib hadda ma manaqibul anbiya abin da ya zo na falala annabawa da sahabbai wasiyara da kuma sira sira annabi sallallahu alaihi wasallam wa fitana da labarin fitan wa ashratu sa'a abubuwan da za su faru kafin tashin alkiyama wa adaba da kuma al'adab al'adab shine abin da danganci yadda ake sallama yadda ake shiga gida yadda ake shiga gida yadda ake bacci yadda ake biyayya ga iyaye wanda su ne ake ce musu al'adab tafsiran da ilimin da kuma tafsir الجامع يعني ده إلى مكتير تفسير أكثر الجامع تفسيرا للشروط ده كما واتو الشروط abin da yake nufi da da da kuma shurub a shurub yana da cikin ahkam ai wannan lamai ta bayyani abin da yake nufi da shiru akwai wanda da Allah wanda wani ya dubo mana cikin tuhfatul ahwazi tuhfatul ahwazi a muqaddimarsa yayi ta'rifin waɗannan za ku samu bayanin wannan abin sosai sai ku kawo mana abin da zai warware mana wannan iskali a mubarak kuri a cikin muqaddimarsa na tuhfatul ahwazi muqaddimatul tuhfa juz'i na farko daga cikin mubahis din da yayi yayi bayanin anwa'u tasnim a ilmin hadisi ya faɗi abubuwan da ake tara su a cikin aljami wal aqaida da kuma abubuwan da ya danganci aqida kamar da bukhari ya kitabul iman ya kitabul tauhid wa thaminul ahkam na hudu shi shine al ahkam hukunce hukunce wanda ya tara al ibadat da al mu'amalat hudni talhuda na'am to bayan al jawami sai as sunan sune waɗanda ake rattaba su ala abwabil fiqh tun daga al-sahara har ya zuwa ga ƙarshen mabahitul ahkam na aljinaya ba a kawo al-mawqufat a kwalin sahaba ba a kawo domin al-mawquf la yusamma sunna wa minha al-masani shine wanda muka ambace su alladhi tadhkuru ahadith kullu sahabi ala hida wa minha al-ma'ajib al-mu'jam kama mu'jam at-tabarani al-mu'jam shine littafin da malamin hadisi ya rubuta shi amma ya rattaba hadisan a bisa sunayen malamansa su kuma malaman nasu ya rubuta ya rattaba su ala hurufil mu'jam alif ba ta taji wannan sai malami da yake wato nuna isa wajen dadewa wajen neman ilimi yana da malamai da yawa har sun kai kowane malami yana da hadisan da ya waito daga wajensa shi wato ba daga ƙasa yake koma ba hadisan sahabi ya je tattaro su wanda yake shine ya fi sauki a hadisan malami ya zuwa ga sahabbai daban-daban to duk hadisan sa na wannan malamin sai ya tattara hadisan da ya rubuta daga wannan malamin shine kamar yadda Ibn Tabarani al-Mu'jam al-Kabir yayi al-Awsat yayi kuma as-Saghir as-Saghir kawai hadisi ɗaya yake zai kawo don ya kasance san adadin malamansa wajen mutum dubu da wajen mutum dubu da mutum kudu wannan suna ke ce musu al-ma'ajib da kamar kuma mu'jamu shuyukh da ibn al-arabi to sannan al-ajza al-ajza shine juz'i da malami zai dauka ya kawo ko hadisai na wani hukunci kuma mutum ya ce juz'un fihi ahadithu salah ko kuma ya dauki juz'i kamar juz'in da dr sani dr rijiyar nemo ya tafi kitabul iraq na imamun nasari kaga juz'i ne shine hadisan da shu'ba ya ruwaito wanda sufyanu sauri bai ruwaito su ba da hadisan da sufyanu sauri ya ruwaito wanda shu'ba bai ruwaito su ba ma aghraba fihi shu'ba ala ala sauri wa ma aghraba fihi sauri ala shu'ba wannan duk sa daga cikin al-ajza'ul hadithiyya ko masu amfani da maktabatu shamila za ku gani wajen tartibin littafin sukan kawo ajza'ul ajza hadithiyya to shine kutubul ajza ke ka juzu hadith abi bakr aw ghayrihi ka juzu hadith malik وقد يختارون مطلبا من المطالب الثمانية المذكورة الثمانية الثمانية المذكورة في معنى الجامع كما صنف أبو بكر ابن أبي الدنيا في باب النية وذم الدنيا والآجري في باب رؤية الله sannan kuma na biyar al-mustakhrajat mun yi mun ambace su ko a cikin karatun mu na babani sahih sannan al-mustadrakat shine kamar mustadrak na haƙi shi ma mun ambace shi sannan al-ilal kutubul ilal shine littafan da suke bayanin ilal illoli da ke cikin riwayar hadisi wato kurakurai da aka rubuta kamar ilal da na dara kuɗi shi wannan yawanci ba ruwan su ma da su kawo maka mata ne yawanci isnadi ne sannan na ƙarshe kutubul asra wannan wannan talhifin da muke da ne muku shekara ɗaya shekarar farko a kulliyatul hadith a madina ake karanta ta madda ce a two credit hours biyu تدوين الحديث شنو في ولا الهرب الاثيوبي يكاوش عشان ايش تدوين الحديث يندع في ربوتو الى من حديث wanda idan yana da kyau akwai littafin malamin mu wanda shi ake yi a cikin tadwinul hadith tadwinul hadith na Dr. Muhammad Matar Az-Zahrani yake kyau ku same shi to in gama da wannan mu shiga matsalar ku akwai tambaya to a lokaci ya kure sai mu kai a nan na'am na'am مصنفات أحسن أحسن جدا أحسن المصنفات wato ba ambaci al-musannafat ba kuma nau'i ne tasnif a ilmin hadith Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba sun rubuta gaban su kira su al-musannaf al-musannaf shine littafin da ya tara hadisai a da hadisai sunno zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da asar daga sahaba da tabi'in da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su to nau'i ne na jawami abin da ya sama nake gashi bai ambace su da kuma al-musannafat nau'i ne na jawami domin suna tara abubuwan ilimi gabaki daya kamar yanda ake kawo kamar yadda tafan sunan kamar yadda muka ambace wannan funun guda takwas da ake kawo a cikin aljawami المناقب السير التفسير da sauransu to su ma musannafat haka suke kawo sai dai bambancin su da jawami sune su jawami a suna kawo hadisai ne musnada shi yasa wani lokaci suke taqyidin jami'in da cewa musnad ne kamar yadda bukhari yace al-jami'u sahih al-musnad inda bai faɗi musnad ba kaga kai ka ɗauka cewa to ya kamata a ce kenan hadisan da yake kawowa athar na sahabbai da na tabi'ai da yake kawowa su ma suna cikin mawdu'in littafi saboda haka bai kamata ya ce masa jami'i ba jami'i ne amma musannaf kamar inda ibn abi shayba yayi nasa amma da yace al musnad sai ya ce maka a'a hadisai da suke musnada ai marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mawdu'in littafi to saboda haka akwai al musannafat wanda yake wanda suka shahara guda biyu ne musannaf na ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba malamin ashabul kutub as-sitta ne abdullahi ibn abdullahi ibn muhammad ibn abi shayba malamin muslim ne malamin bukhari ne malamin abu dawud ne yana da littafin sa musannaf yana an buga shi zai kawo maka hadisai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai kawo maka asar daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su da wanda suka zo bayan su duk da yake alghalibi na suka kawa ya zuwa ga tabi'ai ne amma ya kawo hatta magana irin su mutammin ibn sulaiman da kuma musannaf na abdurrazzaq abdurrazzaq shi almajirin imam malik ne malamin imam ahmad a malamin malamin su bukhari don bukhari baya ruwaya daga abdulrazzaq sai da wasu ba to shi ma ya rubuta littafinsa al-musannaf bil athar kamar yadda ibn abi shayba ya nasa qarib daga wanda yake kusanci da al-musannaf al-musannafat amma bai tashi al-musannafat ba shine littafin at-tabari tahdhibu sunan wal athar tahdhibu sunan wal athar shi ma manhajinsa kamar wannan ne wa'annan littafai suna daga cikin abubuwan da ake gano mazhabobin sahabbai da tabi'ai akan masail fiqhiyya to su ma jinsi ne na tasnifi a ilimin fiqh a ilimin sunna to saboda haka zamu tashi akan wannan matsala a darasin gaba da zamu sati mai zuwa babu da karatu insha Allah sai satin da zai biyo bayan sa laran asabar wala ranar lahadi saboda haka za a yi hutu sai ku yi muraja tsari eh darasi da zani nan gaba eh usul zani ai abin nan a tadawun nan ake dai borwa da yanzu da yanzu na'am adadin hadisan da ke cikin musnad na imam ahmad ana cewa dubu arba'in haka ake faɗa amma in kuna so ku sani kai ku je ku ɗauki tsaba a ta yanzu inda yanzu tsaba a yanzu kun san da ba a rubuta ba amma yanzu ta hadisan duk wanda zai ga lafi da ake da samu musan da ake masa tafi sai da adadin hadisan da shi wanda shu'aib al-arnaud ne amma dai abin da su imam ibn hajar suke faɗa dubu arba'in amma ya fi haka in za ku duba mu gani ina da tsaba'ar al-arnaud din anan al-arnaud شعيب الأرناؤوط طبعة الرسالة كنا مسند أحمد dubu ashirin da bakwai da ɗari shida da arba'in da bakwai zaman hadda al-mukarram na'am eh imam ahmad ibn taymiya haddace dukkan musulmi imam ahmad duk hadisan da suke ciki a to ai ba ba ba la yustabra ko kana ganin zaribi ne haka da yawa rubuce-rubucen shekul islam ibn taimiyya abinda samun lokaci waɗansu ake masa istidrak saboda da yawa yana cikin kurkuku babu martabasa tare da shi da kayan ke rubutu da yawa daga fatawa da kayan rubuta da kuma an gaga fatawa jirgi 33 ce mutum ya rubuta da wannan na akwai ta tambayar عليكم السلام نعم ايه جامع يعني هو ده جامع يا اكيد فاشي امر كتب السنن ايه ايه eh haka dukkan dukkan sunan din jawami ne manhajin rubutun su manhajin jawami ne dan duk sun samu bahithul ilm a ciki wayannan abwab din da muka ambata fannonin duk suna ciki so da ko ne daga cikin su jami'i ne akwai musnad akwai sunan ad-darimi yana da musnad yana da sunan sunan ad-darimi shine mashhuri shine aka buga shine waɗansu suka sanya shi a cikin kutubus sitta amma musnad ad-darimi shi wannan mafqud babu shi yanzu ba a same shi ba na'am alaikum salam eh muwatta tana daga cikin musannafat kamar ta ibnu abi shayba dan takan kawo ba kawai za ta kawo hadisai bane za a kawo ara'us sahaba wa tabi'in da kuma ra'ayin shi kansa imam malik rahmatullahi alaihi alaikum salam eh eh fatahur rabbani as-sa'ati yayi yayi masa yayi tartibin sa ala abwabil fiqh kuma yayi masa sharhi al-fathur rabbani fi tartib musnad imam amma fi tartib musnad ash-shaybani سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك